wakil yanzu a wannan kalan kasar taki da wannan san jikin naki ita waken waken suya ce ko dai ki banni da aiki mata aisha an aure yake tun daga riwaya kake ke tabbaci sai yanzu kika tashi <laughs> A'a, Sakina, hmm? an tashi? Sannu umma. An tashi lafiya? Lafiya wa kala. Sannu, an sha bacci. Hafsa, zo na aiki ki ce ne da Allah. To bari in gama ba umma wani labari. Labari? Labari Hafsa? Yanzu dama akwai labarin da ya fi cikinki? Akwai labarin da ya fi cefanen da daki je ki ki kawo a dafa abinci? Dalla malama ni ba na son tashin hankali. Kin faɗa kuma na ji na ce zan zo. Ke? Ke? bari na faɗa miki in ba dan shi yayin naki ya ce in dinga aikanki ba ke baki isa na ke ki ba wallahi baki isa ba saboda shi ya ce duk aikan da za a yi a dinga baki ki dinga zuwa kina kina siyowa ko ni kike so da kike lena in je in yi ce fa ki zauna ki ci eh ki siyo ko kar ki siyo duk uwar uban su daya abinci za a dafa ba ni kare zan ci ba kowa zai ci yawa in kin ga dama ki siyo kin ga dama ki bar shi kowa sa zai gaya masa kar ki siyo kawo sakina na'am ki yi haƙuri za ta Ha Haba umma. Kin ga. Ungo. Da ki je ki shiga ki ɗauko mayafin ki. Ki je ki biyo wata ce maza. To. Ai da ma na san ni za ki bari da wannan aikin A Haka kawai ki ɗauko wa ki ce wai a wani za ki yi. Ga aikin gida kaca-kaca. Je ki kawo ki zo ki kama mata